na wannan buga dole kai Yakubu Allah kar ya haɗa ni da buga du ko a lahira ne. Ai da na tattara malaman goma gaba ɗaya ta je ta kai wa kidnappers. Wallahi abin da take kenan. Kaya ga farko. Ɗauka yake ba ɗauka yake ba kai idan La ya zai daina ɗauka. Wallahi kaga tsaya ka tsaya ka labari da Allah rabu da wancan. Eh, Kana ji ko eh, Yakubu? Eh, farko ka gane ɗaya labari nake ba kuma ku tsaya ku ci mana. farko shi dillalin gidaje sai ya zo ya ce yana santa da ya zo ya ce yana santa love lafiya kalakwar ashe ashe a kidnappers din akwai oga babba ashe haka suke da oga babban saurayinta ne mm. sai soyayya ta kulli da dillali gidaje, ya sami gida tsalele ibasi su kyauta suka zauna da ita da iyayenta mm. suka yi ta zama suka yi ta zama kai duk da sai da tsangon mu da ta yi manyan unguwa to yakubu ni ma Allah ne ya tsare ni Allah Allah kuwa ashe da wanda ya maka yanki nake komedi eh, rabon da zan yi komedi ne ga maka amma ga maka shi wannan wanda ya bani gidaje ya fi kowa cin baka wala saboda har a wani ruwa ya fada <laughs> ta kafasa kafarsa sai ta tafaffashe Allah ne ke mutum yadda aka eh. gano eh. kaga sai da aka bada miliyan talatin da aka bada miliyan talatin din mm. aka karɓo mutum biyu mm. suka hana mutum daya labari ta ke ci. labari ta ke ci. ba nishani a zuci ta cikin labarin ai da takaici ka san irin wannan ka san yadda muka a unguwar ba ka ji ba ka ji ba masu kiran sallah to ka ji zance ai da takaici wannan sai bakin wuta na gaske wannan ai wannan yarinya to ba dai a shiga tsakanin bawa da Kada da ba. Wa, ai inda ta da unguwanmu sara bai sara, sara bai sara. Yawwa, Allah na duba. <laughs> Yakubu, kai ai mun ga abu. Malamai masu kira sallah. Malamai masu kira sallah, ai sallah dai dai suka shiru kaya maka. Yau, ka san da aka hada? Garin ya ta ebe su, garin ya ta su, garin ya ta su. Garin ya ta su. Aure aka tafi. shi wannan ne uh, uh, uh, gidaje din nan eh. shi ne zai aure ta eh. kaga wulakancin da yake yi a gidansa Allah ya saka wa mutanen gidansa in gaya maka kaga wulakanci da tijara da yake in ya shigo ya fara cin da abu cin ya'yansa ba ba ba ba kai shinkafa wallahi sai dai su awo mutumin da iba miliyoyi baya abu daɗi wannan an mutum ya ji oh, lallai kuwa abu daɗi ba inna abu ya daɗe an kwanga maka yakubu da suka je garin nan aka hau babur zuwa ana zuwa wani sai suka ga masu bindiga in maka hau babur mutum biyu su idan aka fara ruwa sai a ce malam sai ya ce daraja alkur'ani zo ka shiga rubban nan in aka zo kai shi shi mai aure a ce ba aure za ka yi ba ya ka ci kutubo buru ubanka wallahi ga zauna wallahi ka ga ko yadda ruwan ne isa ko duk karfinsa da rigarsa ta an hukunci malama ya taɓa riga da ta faratas in gaya maka amma wallahi sai ta ke jajawo an jaza ƙasa an ja su na ƙasa suna nan a nan gurin da suke zaune yadda ruwan nan ya sauko haka zai ƙare malami ne kenan ga wata malaman kawai su ake cewa su shiga wannan rufakkar ruwa ta a amarya tana zuwa ta rungumi mijinta a gaban shi me yasa a an ce maka matar oga ce eh mana ah. ta fito neman mutane Aa, bauta ko? A. Ta nuna alama dama dama ta aure ce. A. Nuna nunawa ce ma ba ta da aure ba. Allah ka mana tsari. Allah ya baku tsari. Ya ko ai na riga da kai ma irin su o'o. Irin su o'o. Eh, garin jaye-jaye. Ya shi jawo abin da ya fi ƙarfinka. Dabarun ba ruwa na dai. dumbaru da ruwan ka da sakin kai kake tsoron ta dumbar kawata ce ne to kai kake tsoron ta ba tin silo ai ba tsoron ta take ba tunda ba mala'ika ba ce dumbar kawata ce i ba komai yanke shi haka